wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 25 ga watan rabiul awwal hijira 1436 wanda ya zo daidai da 16 ga watan 1 miladiya 2015 cikin karatunmu na wannan littafi hukbatun minat tarih na sheikh usman ibn muhammad al-khamis wannan shine darasinmu na shida in ba ku manta ba a darasin da ya gabata malam yana mana bayanin manhajin imamu tabari a cikin littafin sa tarih imamu tabari a muqaddima ya yi wata magana da ke nuna tsarin da ya ɗauko wajen nakalto riwayoyi idan muka duba shafi na 20 za mu ga malam ya ce ya ƙulil imamu tabari imam tabari yana cewa rahimahullah fi muqaddimati tarihihi a muqaddimar littafinsa yana cewa wali alamin naziru fi kitabina haza duk wanda zai duba wannan littafi namu in ji imam tabari ya sani anna i'timadi fi kulli ma hadartu zikrahu fihi dogaro na cikin da abin da na halatto da ambatan shi a cikin littafin mimma sharattu ne rasimuhu fihi na abinda na sharɗanta zan rubuta a cikin littafin to dogaro na inna ma huwa alama ruwitu min al akhbari to na dogara ne a akan abinda na rawaito ko aka rawaito ruwitu aka rawaito min al akhbar na daga labarurruka na tarihi allati ana Zakiru fihi wanda zan ambata a cikin wannan littafi labarukan da zan ambata a cikin wannan littafi wal asar allati ana musniduha ila ruwatiha da kuma maganganu na sahabbai da tabi'ai da zan danganta su zuwa ga waɗanda suka rawaito su ma'ana yana so ya gaya mana anan ya dogara akan abin da aka nakalto abin da aka ce ya faru abin da wani ya kawo riwaya to shi zai nakalto ya danganta su zuwa ga waɗanda suka rawaito ma ya kun fi kitabi haza min khabarin zakarnahu imam tabar ya ce da abin da ya kasance a cikin littafi na wannan na wani labari da muka ambata an ba'dil madin daga waɗanda suka wuce abinda muka kana labarin waɗanda suka wuce mimma yastankiruhu qari'uhu abinda mai karatu yake inkarin shi ma'ana ka karanta ka ga wani abinda yake ganin wannan abin ba zai yiwu ba aw yastashni'uhu sami'uhu ko mai jin wannan abu ya ji cewa abu ne wanda yake mara kyau min ajali annahu lam ya lahu wajhan fi sihha domin ya kasa gane fuskar ingancin abin ya kasa gane ingancin abin wala ma'anan fil haqiqa ya kasa gane ma'anar abin a haƙiƙanin gaskiya to duk wanda ya sami irin wannan falyalam annahu lam yu'ta fi zalika min qibalina imamu tabari ya ce to ba daga wajen mu bane wannan matsalar da ta same shi ba daga wajen mu bane wa inna ma utiya min qibali ba'dhi naqilihi ilaina hakan ya same shi ne daga wasu waɗanda suka nakalto mana magana ma'ana tunda zai gaya maka wane ya ce daga wane daga wane kaza ya faru to in kaga wani mummuna abu ba laifinsa bane cikin waɗanda suka nakalto din nan kila wani ne ya karya cikin waɗanda suka nakalto din nan kila wani ne bai ji daidai ba amma shi ba da rugurin shi bane shi ya gaya maka wane daga wane inna ma addaina zalika mu mun bayar da hakan ne ala nahwi ma uddiya ilaina kamar yadda aka bamu wannan shine abin da imamu tabari ya faɗa cikin muqaddimar shi sai malam ya ce azunnu anna al-imam at-tabari bi hadhihi al-muqaddima ina zaton inji malam imamu tabari da wannan gabatarwa allati qaddam allati qaddama li kitabihi wanda ya gabatar da ita ga littafinsa alqal uhdata alayka ayyuhal qari yanzu ya dora maka nauyin kai mai karatu shi ya gama sauke nashi nauyin ya ɗora maka wannan nauyin fa huwa yaqulu laka abin da yake ce maka iza wajadta fi kitabi haza khabaran tashtani'uhu in ka sa wani labari cikin littafi na wannan labarin da kake ganin bai da kyau kake ganin shi shane mummunan labari wala taqbaluhu baka kuma karɓar shi ma'ana ba za ka karɓe shi ba labari ne da kai ba karɓaɓɓe ne a gurinka fanzura an marra wainahu to tsabar ya ce ka duba daga wa muka rawaito wal uhdatu alaihi nauyin yana kan shi Shi ne amfanin ce ma wane ya je daga wane daga wane wa alayya an azkura man haddasani bi ya yace ni kuma wajibi ne yana kaina wajibi ne in faduwa ya gaya min maganar fa in kana sikatan faqbal in amintacce ne adali ne amintacce ka karba wa in lam yakun siqatan fala taqbal in ba sika bane ba amintacce bane kada karba to wannan fahimtar wanda yana da matukar muhimmanci kuma zai baka kariya daga da yawa daga cikin ruwayoyi da ake kawo wanda ba ingantattu ba a ce dabari ya faɗa da haka yanzu kai a matsayinka na mai sauraro ko na ɗalibi da an zo an ce ma tsabari a cikin littafinsa ya kawo riwaya kaza da kaza cikin wannan riwaya kaga suka ne ko batanci ne ga wani sahabi to farko abin da zaka fara yi cewa daga waye rawaito ta su waye mazajen sanadin a gaya maka su ko ka je ka duba sannan sai ka bibi maganganun malamai ko dai ka samu bata inganta ba ko kuma ta inganta amma kai ne baka fahimci hakikanin ma'anarta ba malam ya ce wa hazal amru irin wannan lamari na ambatan wanda ya faɗa hadisi ko magana qama bihi aksarul muhaddisina mabi yawancin malaman hadisi sun yi hakan fahina tarji'u ila kutubil hadisi yayin da za ku koma littafan hadisi ghairu sahihain banda bukhari da muslim dan me su allazaini ta'ahada bi ikhraji sahihi faqat su sun yi alƙawarin fitar da ingantacce kadai bukhari da muslim imam muslim ya alƙawarin ba zai fitar da wani hadisi ba sai ingantacce cikin littafinsa haka nan imamul bukhari to in ka cire waɗannan littafai ka an tarja ila jami'in tirmizi kamar ka koma littafin imamu tirmizi sunan tirmizi au sunani abi daud ko littafin abu daud sunan na abi daud dara kutini ko sunan na imam dara kutini ali ibn umar ad-dara kutini awi darimi ko sunan na imam darimi au musnadi ahmad ko littafin imamu ahmad duk waɗannan ba su yi sharaɗin ingantacce za su nakalto ba za su iya sa kowanne a cikin littafin su aw min al-kutubi ko waninta daga cikin littattafai misali ka koma sunan na imamun nasa'i yana da as-sunan al-kubra yana da as-sunan as-sughra wanda as-sughra din ka an ce rawahu nasa'i akai shiru to a cikin karamin kenan al-mujtaba ko al-mujtana amma in a babban ne ana cewa rawahu nasa'i fi sunan al-kubra sai an ambata ma an ce as-sunan al-kubra ko kuma littafin as-sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi shi ma kaga bai yi sharadin sanya ingantacce ba ko littafin al-muntaka na Ibn al-Jarud ko sauran taban hadisi dai mala yace tajiduhum in ga koma zaka samu waɗannan malamai yazkuruna lakal isnad suna ka maka sanadi wane daga wane daga wane walam ya ta'ahadu bi zikiri sahihi faqad bi si alƙawarin ambatan sahihi kadai ba sabani yadda bukhari da muslim suka yi yunkuri ko suka yi alƙawari wa inna ma zakaru laka isnad su sun gaya maka isnadi ne wa wajibuka anta an tanzura ila al-isnad kai kuma wajibi ne ka koma sanadin fa in kana sanadu sahihan faqbal in sanadin ya inganta ka karɓa wa in lam yakun sahihan faruddahu dahu in bai inganta ba ka mayar da shi wanda yana da matukan kyau dalibai su gane wannan akwai daban da sun yi sharaɗin ingantacce za su ambata shi yasa kamar yadda muka ambata a baya ɗalibi yana da kyau duk littafin da zai karanta ya karanta gabatarwar littafin don zai binci ina mai littafin ya sa gaba yanzu misali umdatul ahkam da muke karantawa littafi ne da mai shi ya rubuta shi bisa sharaɗin zai faɗa hadisai da bukhari da muslim suka yi ittifaki wajen fitar da su kuma wanda suka shafi hukunce hukunce shi yasa umdatul ahkam ma'ana akwai hadisan sira a cikin bukhari ba zai kasu ba akwai hadisan magazi a cikin bukhari ba zai kasu ba akwai kitabul fada'il irin ah, fadlul qur'an fada'ilus sahaba duk waɗannan ba su a cikin sharaɗin shi sharaɗin shi hadisan da suke kunshi hukunce hukunce to amma wanda bukhari da muslim din suka yi ittifaki wajen fitar da shi idan bukhari ya fitar da hadisi shi kadai muslim bai rawaito shi ba ko da ya kunshi hukunci a babin sallah ko zakka ko aikin haji to mai umdatul hakam ba zai kashi a littafin shi ba dan bai cika sharadin shi ba to kaga wannan sharadin shi kenan sabana mai bulugul maram shi ba wannan sharadin yana kawo a bukhari a muslim a abu dawud a tirmizi a nasa'i A ibn maja yana zuwa musnad na imamu ahmad sahi na ibn kuzaima al-mustadrak na imamu al-hakim duk inda ya ga hadisi da ya shafi hukunci zai ɗauko shi kawo to wanda yana da kyau duk mai littafi ka bi mai sharaɗin su da gina littafi a kai to imamu tirmizi da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ibn maja waɗannan su rubuta su a sunan amma ba sharaɗin ingantacce kaɗai ba shi za ka iya samun da'ib a ciki za ka iya samun Hassan a ciki za ka iya samun a wasu ma daga ciki za ka iya samun hadisai da suke mawdu'ai da cewa suna da karanci mawdu'ai suna da karanci cikin waɗannan kutub a sitta ko kutubul arba'a bukhari a abu dawud tirmizi na sai ibn maja hadisi mawdu'i ba su da yawa a ciki sun amma ka samu hadisai da ifai a ciki to wannan ba an mamaki ba ne, da haka mujarrajin riwaya ta zo a cikin tirmizi ko na sa'i ba kurin za a karba ne sai ka binciki ingancinta wa tabari malai ce imamu tabari huna anan lam ta'ahad bi an yanqula sahiha faqat bai maka alƙawarin zai ka sahihi kadai ba innama ta'ahada an yadhkura isma man naqala anhu kurin ya alƙawarin zai ambaci sunan wanda ya nakalto riwayar da gurin shi zai ce wane ne ya gayan وقد أشار إلى هذا المنهج ابن حجر رحمه الله مبينا طريقه ومنهج أكثر الأقدمين ابن حجر يأي إشارة زواغ ونن ساري زواغ ونن سلو ينا بينا هنير da salo mafi yawancin malamai na da al'akadamina malamai da ɗaɗɗu na da irin tsarin da suka bi kenan haisu ƙala ta inda shi ibn hajar yake cewa aksarul muhaddisi na fil asaril madiya mabi yawancin malaman hadisi a zamunan da suka wuce min sanati mi'atai ne daga shekara ta ɗari biyu abin da ya ma'ana ya yi can ya gangara je shekara ta ɗari da abin da ya taho halun majarra da abin da ya tafi ma'ana daga shekara ta ɗari biyu abin da ya taho baya kenan abin da ya kai shekara ta ɗari da hamsin ta ɗari har zuwa shekarun da aka haifi irin su imam abu hanifa ta tamanin da wani abu ka taho tun daga can har zuwa shekara ta ɗari biyu Iza saqul hadisa bi isnadihi in suka kawo sanadi suka koro hadisi da sanadin shi ma'ana fulanun an fulanun an fulan i'taqadu to suna kudirce cewa annahum tabarra'u min uhdatihi to sun sauke nauyin su akan wannan hadisi malamai na dacen abinda suke dauka yayin da za su ga ma hadisi suka ce wane ya faɗa daga wane daga wane suka ka sanadi to su a gurinsu sun gama da kai ba ka da korafi domin sun riga sun faɗa ma daga inda labarin ya zo ruwanka ka kai bincike wannan tsari ne na malaman hadisi musamman yadda Alhabis ya faɗa magabata na can daga baya ne da ilimi ya rauni sai zama an ka hadisin sai kuma ake kokarin a ce ma ya inganta ko bai inganta ba wannan daga baya ne amma a da can yanzu in ka ɗau littafin ah, imamu muslim za ga zai ka hadisi sai kuma kasa ya kawo su ruwa ya kolo sanadi ya kolo sanadi ya ce na hawa hukwatan kwacin irin wancan hadisi ko ya ce mislahu to wannan wani ilimi yake baka amma ba tare da ya gaya ma ba abin da yake so ka kalli wannan sanadin da ya koro na kasa da wanda ya biyo bayan shi da wanda ya biyo bayan da wanda kuma ya fara kawowa akwai wani dan bambanci da yake so ya gwada maka amma ba zai fiti fili ya gaya maka ba littafin imamun nasa'i in ka ɗauki sunan na imamun nasa'i wani za sai ga hadisi ɗaya mai bai tashi sau biyar ko biyar da haka zai kawo hadisin ya ce babin da yake magana akan wankan juma'a misali in ya kawo hadisin sai ya ce babu zikirin likhtilafi ala fulani babin da zai ambata maka cikin sanadin hadisin nan an yi saɓani akan wani almajiran wani sun yi saɓani sai kama ni sanadin na wannan hadisin a nan yana nuna maka cewa hadisin ya zo da wannan ya zo da wannan sai ta bayani ilimi ne yake baka amma ba kowa zai iya gane ba sai wanda ya karanci ilmul ilal shine zai iya gane an baka da ilmul ilal sai dai karanta ka wuce in ka ɗau littafin dara ilal al'ilalul warida fil ahadith zaka duk harka ce ta sanadi an ka hadisi guda ɗaya sai shafi kaza yana bayanin illolin shi amma ba wai yana ce maka yana da illa ba haka zai ce maka ba kullum in ya kama hanya sai ce kuma ya zo ta hanyar kaza kuma ya zo ta hanyar kaza kuma ya sai ta kama hanyoyin wannan shi a gurin shi yana nuna ma cewa ka lura akwai kaza akwai kaza akwai kaza a ciki to haka magabata suke amma daga baya da aka zo zamani ya tuhu ilimi yana ƙara karanci sai zan malamai na yin bayani an ka hadisi a ce ya inganta ko bai inganta ba fa idza kana al-amru kadhalik tunda haka lamarin yake fala'u da ta'ala al-imam at-tabari rahimahullah to babu nauyi akan imam at-tabari ya riga ya sauke nauyin shi وقد أكثر الإمام الطبري في كتابه التاريخ النقل عن رجل اسمه لوط بن يحيى ويكنى بأبي مخنب yanzu ma da ya gama waccan maganar ya zo kan kuma wata magana akwai wani rawi wani malami da ake kira lutu yahya ana mai alkunya da abu mikhnaf wannan malami imam tabari ya yawaita rawaito riwayar shi yana yawan kare riwayar shi a cikin littafin sa tarihi wa lutu bin yahya shi kuma lutu bin yahya haza rawa anhu tabariyu imam tabari ya rawaito da gare shi khamsa mi'atin wa saba'an wa samanina riwaya riwaya ɗari biyar da tamanin da bakwai a ga wannan aikin malamai ne sai da suka zauna suka ɗau tsabari suka ƙididdige suka fi da riwaya da a abu lut yake ciki a lut yake ciki abu mihinab suka sami yayi riwaya 587 wa hadhihi riwaya, waɗannan riwayoyi din tabda'u min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam sun fara daga wafatin annabi kun ga wannan ma ni ilimi ne ma'ana in kana karanta abin da ya shafi sira annabi ba za ka ga lutu a cikin sanadin ba amma da zarar daga bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama to daga nan aka fara cin karo da ruwayoyin lutu bin yahya wa tantahi suna karewa ila khilafat yazid zuwa khalifancin yazidu wa hiya alfataratu allati sanatakallamu anha fi kitabina hadha malai yace kuma wannan fatarar wannan dan gab din wannan lokacin shine wanda za magana cikin littafin mu wannan littafi ba ku manta ba zai mana magana bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa khalifancin yazid ibn muawiya abin da ya faru a wannan tsakanin wa min ahammiha mabi mahimmancin inda riwayoyin a ah, lut suka zo saqifatu bani sa'ida saqifa nan ne inda aka zabi sayyidina abubakar ko to yana da riwaya dangane da wannan abu na biyu kissatu shura kissa ta shura kwamiti na shura da sayyidina umar ya kafa wanda za su tattauna zabi khalifa to nan ma akwai riwayoyin lutu bin yahya al umur allati min ajliha qama al-khawarij ala usman al'amuran wanda dalilin su ne khawarijawa 'yan tawaye suka yi sai jina usman waye har suka kashe shi to wani dalili ne to ana akwai ruwayoyi da yawa daga lutu bin yahya yana kawo ya ce sun mai sun mai tawaye ne saboda kaza da kaza da kaza sun ma ba da zalika maqtaluhu sannan kashe sai jina usman din su waye suka kashe shi waye ya shiga gidan shi waye ya yanka shi da sauransu khilafatu aliyin radiyallahu anhu sannan sai khalifancin sai jina ali nan ma lutu bin yahya ya kawo riwaya sai ma'arakatul jamal yakin jamal yakin jamal yaki ne da ya faru tsakanin sayyidina ali bin abi talib da muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara musu yarda da nana aisha da talha da zubair suna tare da muawiya ali bin abi talib shi kuma yana tare da irin su ibn yasir da sauran sahabbai da aka fada ya faru to nan ma akwai ruwayoyin lutu bin yahya sannan sai ma'arakatu siffin siffin shi ma yaƙi ne da ba tsakanin sayyidina aliyu ibn abi talib da jama'ar muawiya radiyallahu anhuma sai at-tahkim hukunci da aka yi lokacin da yaƙi yaƙi to ya zo a riwaya jama'a sai jana muawiya sun nemi ai sulhu sun daga qur'ani suka ce a dakatar da yaki a zo ai sulhu a zo a daidaita ku ba da wakili mu ba wakili wanda daga lokacin sun kawarija suka ce to kai ma sai jana alba mu ba kai ai la hukuma illa lillah hukunci na Allah ne in dai kai yadda da wannan hukuncin to daga nan khawarija suka bulla su kuma sai suka fita daga jama'a sai jina Ali da suna tare da shi sai suka kafirta shi suka ce shi ma sai jina Ali din ba musulmi bane sai jina Muawiya ba musulmi bane sai jina Usman ba musulmi bane duk suka kafirta waɗannan iya waɗanda suka bari gurin kaɗan ne a cikin sahabbai to wannan kadiyai anan ma akwai ruwayan lutu bin yahya sai ma'arakatu harawan. yaƙin nahrawan yaƙi ne da sai jana ali yayi da khawarijawa khawarijawa waɗancan jama'ar da suka yi mai tawaye wanda manzo Allah dama ya ta bada labarin khawarija za su zo da irin sifofin su sai kuma abu na goma khilafatu muawiya ta radiyal khalifancin muawiya Allah ya kara masa yarda nan ma an samu ruwayoyin lutu bin yahya sai abu na sha ɗaya qatlul husaini kashe sai jana husain Allah ya kara masa yarda nan ma an samu a ruwayoyin lutu bin yahya a wannan ɗan tsakanin akwai ruwayan wannan mutumin lutu bin yahya wa fi kulli hadhihi a duk cikin waɗannan abuwa sha ɗaya da malam ya jero ta jidu li abi mikhna bin riwaya zaka samu lutu bin yahya yana da riwaya wa hiya allati ya'tamiduha ahlul bida'i kuma waɗannan riwayoyin nashi su ne in bid'a suke dogara a kansu saboda shi lutu bin yahya kamar yadda zamu karanta malami ne na tarihi amma kuma malamai sun yi kwandemin ɗin shi gaba ɗaya ba a karɓar riwayar shi saboda yana da matsala kamar yadda malam zai kawo sunan shilut ibn yahya ibn sa'id ibn mikhnaf ibn sulaym ibn al-haris ibn salaba bin amir bin zuhul bin mazin ibn zubyan ibn salaba ibn duwal ibn sa'ad yana da kabila azd mikhnaf suka ce ala wazani mimbar mikhnaf mimbar ah, suka ce an samu kalman ne daga khanafa bi anfihi idza amalahu min kibir. mutum ya daga hancin shi saboda girman kai Zanga na ake cewa mikhnaf ma'ana kamar siba ce ta ta mutum yayin da wani abu babu wani takaitaccen tarihi bitabdi da za a iya cewa ga lokacin da aka haife shi sai dai alkishi malamin shi'a ne ya ce shi abu mikhnaf ya zauna da sayyidina ali bin abi talib haka nan tusi shi ma ya ya haka haka nan alhilli duk waɗannan malaman shi'a ne sun ka cikin littafansu cewa shi wannan rawi ya zauna da Ali bin Abi Talib to da haka dai babu wani takaitaccen ma'ana tarihi da za iya cewa ga Shilut ga ga ga shekarar da aka haife shi aqida shi Lot ibn Yahya ya tashi a garin Kufa Kufa kuma kowa ya san wannan lokacin nan ne inda shi a ta tsoro, a nan te toho daga nan kuma ta dinga ma'ana girma girma har ta kai halin da take ciki yanzu da haka ya tashi a a inda yake shi an ce ne a gurin da haka wannan ya mai tasiri a dangane da rayuwar shi wannan yasa ya zama shi'iyun yana cikin shi'atu ali bin abi talib wanda kuma har ya kai matuƙa ma wajen shi'anci din sannan kufa gare ne da ya shahara wajen karya a cikin sira a cikin tarihi da ma riwaya Wani yana maka tun asali inda shi aska biya dole dace-ka dace zai yawa a gurin da haka gurin karya tana mabubugan karya ce anan hatta da taman shiya kana karanta zaka sai jira ali yadda yake ta koka da su mun sha yin ishara zuwa ga littafin nahjul balaga na yan shi'a ka karanta hudubobin zaka yadda sai jira ali yake zuwa ta gaya musu maganganu da irin yadda suke ma'ana munana masa da bata masa zai cewa na hajjul balaga a gurin ma'ahalin sunna littafi ne da bai da sanadi littafi ne da bai da ma'ana ingancin cewa waɗannan maganganun na sai ali ne amma min babin ilzami da babin ilzami a babin lazimtawa abokin tattauna hujja aika ce to dubu littafin kama kaza ya zo a ciki to da haka lot ibn yahaya malamai sun yi maganganu a kan shi nan malam zai kama na wasu daga ciki wa ya hare suna alaiha waɗannan ruwayoyi nashi su ne yan bidiya suke kwaɗayin su wa abu mikhnafin haza shi lotu bin yahya abu mikhnaf qala anhu ibn ma'in yahya ibn ma'in yace masa laisa bi shay'in ba komai bane shi yahya ibn ma'in malami ne babba yana cikin malaman imamul bukhari kuma a babin jarhu wa ta'dil babin da ake sukan masu riwaya ko a faɗi mutane ne na kware ko a yabe su ko a soke su ya haibe mai in hujja ne sai dai yana da tsauri yana cikin almutashaddiduna malaman jarhuwar ta'dil sun kasa malaman da suke bayanin masu riwaya gida uku akwai almutashaddiduna malamai masu tsanantawa wanda dan abu kaɗan mutum zai za su soke shi misali da zai zo ya tadda ka ɗanyi wani abu wanda yake karami misali akwai wanda ya soki rawi aka ce me ya ce na gan shi yana ya hau doki yana ta sheka gudu akan doki yana sukuwa na ce wannan ba aikin mutum bane mai kamala shi kenan wanda ya sa ya ce kurin ya soke shi to wannan ta shaddudi kenan balantana kuma rawi ya yi karya ɗaya ko ya wani abu makamanci ko ya kuskure daya bai sai su aje shi akwai kuma almutawassitu da 'yan tsaka-tsakiya su ba sa tsananta kuma ba sa sassauci kamar irin su imamul bukhari akwai kuma almutasahiluna masu rangwame wanda su suna da rangwame ba su cika tsanantawa ba kamar irin su ibn hibban da irin su ahmad al-ijli da irin su imamul hakim wajen tasihin hadisi irin su ibn hibbana wajen tasihin hadisi da da da sauransu to idan aka sami rawi almutashaddiduna sun soke shi to akan ƙara bincikawa aka samu almutawassitun tsakatsakiyar su ma sun soke shi to wannan yana nan rawun nan tabbas ba a ajiye shi amma aka samu tashaddudun ne kadai kuma wannan ana magana sukan da ba a bayyana dalili ba dan akwai aljarhul mufassar suka ne na a gurin malama da amma ana faɗar dalili misali a zo a ce rawi kazzab makaryaci kaga wannan an faɗi dalilin sukan yana da yana yin karya. sabana a ce za'ib da'if yana da rauni da'if din nan zai iya zama yana da rauni ne wani dalili ne ya kawo sabanin a a faɗi dalilin wannan din misali a ce da'if yana da rauni kuma yana kawo sanadi ya juya shi bai bai kun ga an faɗi dalilin da sauransu wannan wani abu ne daidai shafi ilimin jarhi wa ta'dil to shi ibn ma'in yana cikin waɗanda suna da tsaure da haka idan ya kirawi ana ɗaukar maganar da kima amma kuma akan nemo bayanan wasu a hada to wa qala abu hatim abu hatim shi ma malamin jarhuwar wa ne babban malami ne shi ma bai gaza ibnu ma'in ba wajen ilimi shi ma da zo kan lut sai ce matrukul hadisi matruki a gurin malaman hadisi riwaya shi da ita da babu duk daya wujudu haka adamiha ba ta karfa ba ta ba watanta domin maturuki a gurinsu shine rawin da aka tabbatar yana karya cikin hirarsa da mutane yana zuba ƙarya to ba a da tabbaci zai iya mayewa manzan Allah ƙarya da haka za a je riwaya shi wasu ila an humarratan wani lokacin an tambaye abu hatim akan lot fanafa da yadahu sai ya karkada hannun shi ya karkada hannu wa kale ce ahadun ya sa'alu an haza yanzu har wani ma yana tambaya kan wannan Wani abu mamaki shi wannan har ya kai ma wani yazo yana tambaya akan shi wa an kai matuka wajen nuna cewa wani abu ne da yake bai ma kai a tsaya ana tambaya akan shi ba to duk wannan suka ne malai yake kan na malamai da suke mai wa qala dara qutni dara qutni yace mai da'if mai rauni ne wa qala ibn hibban ibn hibban da sassaucin shi yace yarwil mawdu'ati an istiqat yana rawaito hadisan ƙarya daga amintattun malamai ma'ana ya rawaito riwaya ce su suka gaya mai wa qala zahabi zahabi yace ikhbariyun mai ba da labari ne malamin labari ne ikhbari shine malamin da yake ta malamin tarihi sai ce talifun talib kamar ka ce lalatacce batacce la yusaqu bihi ba aminta da shi in yi magana ka aminta da ita to waɗannan kaɗan malayka daga cikin maganganun a malaman jarhuwar tadil akan wannan rawi banda shi ma akwai maganganun magana sifata shi da shi'anci kamar yanzu ibn adi yana cewa akan wanda ya ce shi'iyyun muhtarik dan shi'a ne baki kirin shi ne muhtarik ma'ana ya kone a cikin shi'a ya yi baki to banda nan da, da maganganun malamai kamar yadda malam anan ya ambata mana to sai malam yake cewa fa'anta idza fatata tarikh at-tabari in ka ɗauki yanzu ka ɗauki littafin tabari ka buɗe. wajatta riwayatan fiha matanun ala ashabir rasul wajatta riwaya ka sami riwaya fiha a cikin littafin a cikin riwaya din akwai matanun ala ashabir rasul akwai suka ga sabban manzon allah fa wajatta anna tabariya ka samu shi tabari inna ma rawaha an abi ya rawaito ta daga abi fa alayka an tulkiya ha janiban ka aje ta gefe kura domin abi mikhnaf din daga abinda malami suka faɗa a kanshi sannan daɗin daɗawa yana da aƙida ta ƙin wasu daga cikin sabbai domin ma'ana shi'i ne muhtarik to kaga kwatin da haka ne ba mamaki ka samu ruwayoyin su kan sai jana abubakar ko umar ko usman a wajen shi to da kaga gani ba za ka karɓa ba saboda wannan limaza dan me zaka ka aje ta gefe li'anna amir riwayati abi mikhnab domin tana daga riwayar abi mikhnab wa abu mikhnabin haza shi kuma wannan abi mikhnab din jama'a bainal bid'ati wal kadhibi wa kasratir riwaya ya hada bid'a da ƙarya da yawan riwaya kun ga da abin da ake gudu ya hada tare da shi dan akwai dan bid'a da baya ƙarya kamar khawarija da muka faɗa shi a wurin ba khawarije in kai ƙarya kai ridda to kaga ya zai ma ƙarya shi yasa zaka samu hadisan khawarija cikin bukhari saboda su a gurin su ƙarya kabera ce kuma duk wanda ya babban zunubi ya zama kafiri sabanin su kuma shi a ƙarya addini ce a gurin su su akwai taqiya taqiya shine ka shara da ƙarya ka nuna ƙarya a fili dan kada ma'ana a gane ka in kai haka ma har ma suna cewa in baka da taqiya baka da addini to kun ga haka si kenan shi yanzu dan shi a halan ne maka ƙarya ma yi ma ƙarya domin in ka bi wayoyinsu ba ma ƙarya ba kashe kama da dukiyarka jahalan ne a gurin shi da haka dan yayi ma ƙarya abu ne mai sauki kuma duk wanda yake bibiyar su yanzu ko a maganganu zai ga irin waɗannan maganganun kaga kana zaune ga mutum ya shirga ƙarya wanda kai da ka gani ka san ƙarya ne lokacin da da aka zo buɗe wannan masallaci na sabuwar doka na bankaura abuwa sun bara haka marasa daɗi ina ganin wani ɗan shiya yana kanta da ƙarya a cikin facebook abin da yake faɗa gaba ɗaya ƙarya ne ba haka aka ba amma baya jin nauyi saboda me da dai abin ya haɗa da wahabiya ko yan izala ko mai bari ya faɗi ƙarya duniya ta gani sabanin su khawarijawa shi yasa wanda bai sani ba sai ce ya akai bukhari rawaito hadisan khawarijawa ya ajiye ga mutanen da suke son ahlul baiti to su malamai suna tafiya ne da da ilimi to shi abi mikhnab ga ƙarya ga yawan riwaya ga kuma bid'a ga bid'a ya ya, hada mubtadi'un kazzabun muksirun minar riwaya sabo abu khinafin wahda wannan abin khinaf an yi littafi guda a kan shi wanda ɗalibai suna iya zuwa su nema za su samu ilimi mai yawa dangane da shi akwai wani malami ina ji ko ban sani ko mun ambace shi a baya ta marwiyati abi mikhnaf fi tarihi tabari sunan littafin kenan ina ji mala ya kama da shi a baya ko marwiyatu abi mikhnaf fi tarihi tabari wannan kullun ruwayoyin shi da suke cikin tarihi tabari aka tato su gaba daya aka kuma zo aka dora su a ma'auni dan akwai ruwaya dan mutum yana makareci ba wai lalle zai zama kowace ƙarya zai yi ba zai iya faɗan gaskiya to ta za gane gaskiya ne sai a ɗauko su ruwayo a karana can gaba malam zai kawo mana misali ta inda ya kawo kissar saƙiba da yadda abi miki na biyar rawaito ta da yadda kuma kissa take ingantacciya sai malam ya ce walaisa abu mikhnabin wahdahu ba fa shi kadai bane nan misali ne aka baka bal abu mikhnabin huwa asharuhum shi dai ya bi shahara wa illa dan kuwa fa hunaka ruhu, akwai wani da yawa wanda ba shi ba kal waqidi kamar waqidi a waqidi Muhammad bin Umar in ban manta sunan shi ba babban malami ne na tarihi asir musamman abin da ya shafi sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama da magazi to amma malaman hadisi sun sun sibata da cewa matruki ne musamman a babin hadisi inda shi a cikin sanadin sanadin mawdu'i ne jiddan a mawdu'i ne da'ifun ne jiddan da ya haife shi a garin madina a shekara ta ɗari da talatin ya zauna a garin madina ya kewa ya yi karatu ya shiga hijaz ya je bagdad ya yi karatu a garuwan sham amma kuma malamai ba su wasaka shi ba saboda ba su ma'ana ce amintacce ba ne saboda maturuki ne to a babin sira an kana karanta za ka yi ta ganin maganganun shi malam nan ya buga mana misali da shi ma waƙi da an yi rubuce-rubuce a kan shi sai malai ce wa huwa maturukun muttahamun bil kadhib shi ma maturuki ne gurin malaman hadisi kuma ana tuhumta shi da karya wala shakka annahu mu'arrikun kabir amma ba ba shakka malamin tarihi ne babba hafizun alimun bit tarihi hafizi ne masanin tarihi ne walakinnahu ghairu thiqa amma ba amintacce bane wala Allah ya ce a'a to an ce masanin tarihi an ce ba amintacce ba eh malami zai iya fice a wani fanni a wani fanni kuma ya zama da'ifi yanzu ji wanda yake karanta hadisi zai ji ana ce a'amash zaka ji an ce haddasan al'amash aamash Sulaiman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi ya mutu cikin karni na biyu shekara ta ɗari da wani abu babban malamin hadisi ne amma a babin kira'a da ne yana da kira'a amma kira'a shi ba a ma ambatanta gaba daya haq ibn Muzahim malamin tafsiri ne kana gana tafsiri zaka ji an ce wa da haq amma a babu riwaya hadisi ba amintacce ba ne to suna nan misalansu irin irin waɗannan wanda za ga mutum ya yi buruzi yanzu a wannan asim ibn abin najud za ka ji an ce riwaya to hafsin an asim to asim a gurin malaman hadisi da ifi ne amma a wajen babin kira'a umda ne gashi ana amfani da riwayar hafs daga asim to asim ibn abin najud din a gurin malaman hadisi to ana samun irin wannan akwai babban malami na fiƙi wanda za ku ana cewa imamul Haramai haramaini ne Kame da imamu zabi yake faɗa malami ne a fiƙi amma a wajen hadisi ya ce za'if ne sanarin wa matanan ma'ana yana da karancin ilimin hadisi imamul ghazali abu hamid al abu muhammad gazali an ce ghazali uh, abu muhammad wancan asalin gazalin da aka sani wanda ya rusi kara ta ɗari biyar da biyar. shi da kansa yake cewa bi za a fi ilmi hadisi muzjat cewa a sanho na bangaren ilimin hadisi ba komai a ciki amma kaga a bangaren abin da ya shafi fiqh ko abin da ya shafi ilmin tasawuf ko wani abu in ka karanta iya ulumi dai zaga yana da wannan amma a bangaren hadisi zero ne irin waɗannan akwai wanda mutum zai iya buruzi yanzu ko yanzu ko a halin yanzu yawanci za ga ɗalibin da ya mai da kai wajen karanta lugar larabci shi dai ba abin da ke birge shi irin lugha irin nahau irin balaga irin adab harkar lugha kurin to yawanci za ka samu yana da rauni a bangaren abin da ya shafi fiqhul ahkam mun ga wasu ɗaliban ba da in aka zo gudun siya littafi yana bincikawa san da muna jami'an musulunci ta Nijar an ka littafi yana bincika in ya zo littafi na addini gebe ɗaya ke wurga shi waye da wani ya ga an sa misali jami'ul ulumi wal hikam sharhi 40 50 hadis kaza naje wannan ba ruwan shi kurin littafin lugha shi ne samu wani littafi na lugha da ake bayanin wani abu na na waƙe ake nakadi ko ake wani abu to ilimi yana mutum tasiri haka dangane da da shi da haka zaka iya sa malami ya shahara a wani fanni a wani fanni yana da rauni to waƙe da ya shahara a tarihi malami ne a tarihi amma inda shi a cikin sanadin hadisi ba a karba imamu abu hanifa duk duniya ba da bai san shi ba amma za'ifi ne gurin malaman hadisi da ibni inda sanadi ya zo da abu hanifa ba a karba amma a fiqihu kuma annasu iyalun alaihi mutane suna koma gurin shi a babin fiqihu to duk wannan ana ana iya samu wasalis na uku da malam zai ba misali saib ibn umar at-tamimi rawin da ake kira saib ibn umar at-tamimi wa huwa aidan mu'arrikhun ma'ruf shi ma malamin tarihi ne sananne walakinahu matrukun muttahamun aidan shi ma malama hadisi sun watsar da shi kuma ana tuhumar shi ma'ana an ce muttaham wanda ake tuhuma da ƙarya kenan wa kadhalikal kalbi haka nan kalbi wa huwa kazzabun mashhur makareci ne sananne fa idan labudda an yatasabbata almar'u min riwayati haula'i wa amsalihim da haka ba makawa ma mutum ya tabbatar in ya ga riwaya irin waɗannan ya tsaya ya bincike ya tabbatar me gaske wannan labarin ya inganta ko bai inganta ba saboda yanayin yadda suke to sai ma ya ce al-maqsadu salis manufa ta uku wasailul ikhbariyina fi tashwihi ya kamata ya zama fi tashwihi akwai wawun da aka cire shinun din nan to bayan ta wawun ne zai biyo baya sai ya din sai hakuri fi tashwihi tarihi wasailul ikhbariyina hanyoyin masu ba da labari hanyoyin masu ba da tarihi da suke bi fi tashwihi tarih wajen bata tarihi wani hanyoyi suke bi su bata tarihi hanya ta farko al-ikhtilaq wal kadhib kirkira da yin karya. al-ikhtilaq shine ka kirkira abu daga naka samu khalaqa an ce khalaqa ya kirkira abu kenan al-khalqu halitta domin kirkiran mu aka aka samar da mu to al-ikhtilaq kirkira wal kadhib da karya, wannan wasu masu riwaya sukan bi wannan salo yakhtalikuna qissatan ma sai su kirkiro wata kissa kama ikhtalaqu masalan kama yanzu misali yadda suka kirkiro anna aisha ta radiyallahu anha waina na aisha Allah ya kara mata yarda lamma ja'aha khabaru mauti ali radiyallahu anhu lokacin da labarin mutuwar sayyidina ali ya zo mata sajadat lillahi shukra wai sai ta sujada ta gode wa Allah wannan kurin wani ne ya zo na kirkiro ta wa hadhihi qissatun makzuba qissa ce ta ƙarya can kasa mala yace zakaraha abul faraj al asbahani fil agani abul faraj al asbahani ambace cikin littafin al agani wanda a baya mun yi magana kan littafin al agani malam yayi magana akan shi wa abul faraj shi abul faraj dinnan shi'iyyun dan shi'a ne muttamun bil kadhibi ana tuhumta shi da ƙarya kama fi tarihi bagdad kama fi tarjamatihi fi tarihi bagdad wal mizan game da tar sa ta zo cikin littafin tarihu baghdad da littafin mizanul i'tidal na imam zahabi wa zakara hal mutashayyi'u at-tijani fi kitabihi wannan dan shi'ar at tijani ma'ana muhammad at tijani as-samawi wani mutumin tunis ne da yace ya koma shi a yace da shi ahlus sunna ne amma daga baya Allah ya shirye shi ya gane gaskiya sai rubuta littafin sa sun mata wani malami ya mai radi ya ce bal dalalta shi kuma sa sun mata daitu cikin littafin ya yi kararraki yana nan da ran shi yana zaune yanzu a Amerika, amma ɗan tunis ne cikin littafin in kana karanta za ka ga tufka da warwara an mai raddi da yawa akwai rudud da aka yi akan littafin amma littafi ne mai muni in ya samu mai karamin ilimi zai iya tafiya da shi dan ya ya dauko abin da yake ya iya shirya magana da shirya karya. ya dauko abin yadda har wai akwai inda ya gamu da wani yaro ma yaron dan shi'a ne ya dinga ba shi mamaki da irin ilimin da yake fito da shi da irin yadda ya je game da wani mutum mun'im da yadda suka tattauna da yadda har ya koma ya zama shi'a to amma in ka karanta ne za gane dama ba ahlus sunna bane dama can sufi ne sufin ma baki mai raye-raye da wake-wake ka karanta littafin za ga haka to ya kawo ta cikin littafin sa fasalu ahlaz zikiri yace walam ya zahali ahdin amma bai dangana ta kowa ba kurin ya ambace ta haka to wannan yana cikin hanyar da masu riwayar tarihi suke bi don su ɓata tarihi hanya ta biyu a ziyadatu alal hadisa ƙari akan wani abin da ya faru awin nuqsanu ko a rage ha daga abin da ya faru bi kasdid tashwihi kun ga yadda kalmar take bi kasdid tashwihi dan bata dan batanci sai su yi ƙari ko su rage huna ya kuna aslul hadisa sahihan anan zaka samu asalin abin asalin abin da ya afku din ya afku ka hadisati saqifa kamar abin da ya faru a saqifa ta bani sa'ida fa saƙiba sahiha qissar saƙiba eh, ta inganta mun karanta ta nan a cikin karatun mu na littafin muktasar a shama'il muhammadiyya mun karanta yadda aka zabi jina bakar kaga abin ya faru wa waqa hunaka ijtima'un baina abi bakar wa umar wa abi ubaida min janib in ka karanta kissa zaka samu an samu haduwa tsakanin sayyidina abubakar da umar da abi ubaida ta bangare guda wal hubab ibn al munzir da al hubab ibn munzir wa sa'id bin ubada da sa'id bin ubada wa ghairihi da wani su al-ansar daga cikin mutanen madina min janibin akhir ta bangare daban fazadu alaiha ashiya sai masu ruwa suka suka kara abubuwa a kanta kama sai ya ti zikiruhu kamar yadda ambatan haka zai zo mimma aradu bihi tashwiya hadhihi da haƙiƙa dan su bata wannan haqiqa din ko yanzu kana bibiyar shi a zaga sun kara abubuwa da dama a ciki hanya ta uku at-ta'wilul batil lil ahdasi mummunan fassara ga abin da ya faru tawili mummuna ga abin da ya faru za a ɗauko na abin da ya faru amma sai a mai fassara a tawili shine fassara da fito da yadda abu yake wa huwa an yajtahida fi tawili alhadas shine ka sami riwaya yana kokarin fassara wani abin da ya faru tawilan batilan ya tamasha ma a hawahu da zai tafi tare da son zuciyar shi wa ya tamasha ma a mutaqadihi da zai tafi tare da aqidar shi wa bid'atihi da bid'arsa allati huwa alaiha wanda yake kai to wannan ma ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi ne masu ɓata tarihi ko yanzu ana amfani da irin wannan a kawo wani abu sai a mai mummunan fassara sai a tafi a kai abu na hudu ibrazul masalibi wal akhta fito da munanan abubuwa masalib abubuwa da suke marasa kyau da kurakurai sai a fito da su fili huna malai ce yayin wannan aiki ta kunul kissa sahiha kissa za ta zama ingantacciya walakin yubrizuha ibrazan sai dai shi wannan mai riwayar zai fito da ita yurakkizu fihi alal akhta amma kurin zai dogara kan kurakurai ne in ya tashi fito da ita wajen kurakurai zai dogara wa yughatti ala ayyati mahasin duk wani abu mai kyau sai ya rufe yanzu in shi'a za su baka labarin in za su baka labarin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan sun tashi duk za su yi ta kokari su ta fito da wani abin da yake mai muni za su rufe duk wani abin da yake mai kyau su dai kokarin su su fito da wata gaba da za ta munana abin to wannan suna bin irin wannan hanya din ga Kisa dai ta inganta amma wajen fito da ita kokari za a nuna munin abin yanzu karanta kissar abin da ya faru lokacin da manzon Allah bai da lafiya sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin bukhari sai aka zo za a bashi magani irin maganin da za a buɗe bakin mara lafiya a dura mai nana hafsa da nana aisha suka zo sai manzo Allah ya ce kada su bashi can sai irin halin da manzo Allah yake shiga mun karanta a cikin hadisi wani sa manzo Allah na suma to da ya suma sai suka ɗauko maganin dan sun yi zancen manzan Allah ya hana su bashi ne irin yadda mara lafiya yake guje magani suka buɗe baki suka zuba manzan Allah a ciki da manzo Allah ya dawo daga suman da yayi sai ce ba na ce kada ku bani ba to kowa cikin ku nan sai an bashi wannan maganin banda Abbas dan shi baya nan shi a idan suka zo wannan riwaya sai su ce wannan abin da suka bashi ko ba ce dan haka janana Hafsa janana Aisha su suka kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce maka in kana inkari ya za a kashe shi ai Allah ya gaya mana dama wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakirin suka ce Allah ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne kamar da sauran manzanni suke afa in mata yanzu in ya mutu aw qutila ko aka kashe suka ce to kun ga Allah ya nuna za a kashe shi to me yasa basu dau afa in mata ba ai bi Allah ya faɗa afa in mata au kutila to me yasa kuka zai akan kutila din ba dauki afa in mata din ba sai ce to dama ayat ta nuna za ka shi da haka sun suka ba sai ce ruwa tana bukhari wanda in ka je za ka magani ne kalmar ma da aka kawo a cikin nafsi din kalma ce da ke nufin magani da ake ba mara lafiya kuma a nan idan ka ɗauke shi kisa ne ko ba aka ba shi to ina alkawarin da Allah ya ce wallahu ya ka minan nas Allah zai kare ka daga mutane lokacin da manzo Allah je Khaibar aka kawo naman zira'i mun karanta manzo Allah na son karfata da aka aka tambaya wanda nama ya fi so Yahuda aka ce karfata suka sanya guba a ciki aka kawo ai manzo Allah har ya dauka ya dora kan harshen sa ko sai aka gaya masa Allah ya mai wahayi aka sanar da shi cewa wannan naman yana da guba ya furzar to a can me yasa Allah da ya kare shi a can ba zai iya kare shi a nan ba har su dura masa sannan kuma haka ne ka gaya mun cewa wani irin dakikanci zai sa mutum ya zauna da mace yin shekaru goma ko takwas tana mai gabar da har take so ta kashe shi bai ke fahimta ba kashe shi ba take so ta yi ba wai gaba haka kurin ba ta kashe shi har tsawon wannan shekarun ba ta iya wannan ba sannan kuma in hakan ne me yasa na Aisha da Hafsa suka bashi a gaban mutane tunda abin ya faru ne a gaban mutane shi sai riwaya manzo Allah ce duk wanda yake nan sai an masa banda Abbas inda kashe shi za su yi aboye za a bashi ba za su bashi a sai su bari da daddare daga su sai shi to hakan suke ɗauko ya ingantacciya sai an malkwada ta sai a ce ga wannan to wannan hanyar ce da mala yake ambata mana daga cikin hanyar da suke bi sinahatul ash'ari yin waƙe لتعييد حوادث التاريخ لتعييد حوادث تاريخية دان قرب بوس أبوا tarihi, sai a kawo wani abu na tarihi sai a yi wata waka ila ba amfani da kalmomi masu daɗi masu zaki, kamar yanzu yadda muke ji yanzu su mutum suna ashuran su ko suna yawon su ai za ka ji waƙoƙi akan Husaini sai ka ji waka ce an rera ta amma wai ana faɗan abin da ya faru ne wanda kuma gaba ɗaya wakar an zauna an shirya ta ne don a bata tarihi to irin wannan ne yasna'una shi'ran suna yin waka yu'allifuhu ahluhum da ɗayan su zai tsaya ya tsara ta summa yansibuhu ila amiril mu'minin ali bin abi talib sai ya ce waƙan ma ta ali bin abi talib ce shi yayi ta aw yansibuhu ila ummil mu'minin aisha radiyallahu anha ko ya ce waƙan na aisha ce Allah ya kara mata yarda aw yansibuhu ila zubair ko ya ce waƙar zubairu ce au ila talha ko talha fi tarifi ahli sahaba wajen su kan wani daga cikin sahabbai kama na sabo shi'irar libina abbas kamar yadda suka faɗi wata waka suka nasabta ta ga abdullahi dan abbas annahu qala shi abdullahi dan abbas yana cewa fi haƙƙin ummul mu'minina aisha wai yana waƙe yana bata na aisha Allah ya kara mata yarda yana cewa tabaghalti tajammalti walau shi'ti tafayyalti wannan waƙar ka shiga youtube ko dan shi'a da yake rera ta a taron da suka yi sun yi biki na murnar mutuwan na aisha wani dan shi'a da ake kira yasirul habib yasirul khabis kamar yadda suke cewa mutumin kuwait ne amma da karshe ya ba kuwait ya gudu ya koma ingila yana zaune a ingila duk shekara yakan yi taron murnar mutuwan na aisha to a ciki yana akwai wanda ya zo kire da wannan wakar wai abdullahi dan abbas yana cewa tabaghalti kin hau alfadara tajammalti kin hau rakumi shine jamal walau shi iti tafayyalti dama kin ga dama giwa zaki hau wai dan ki je dan ta je ta yaki sai jina ali za mu zo waqatul jamal za mu jina na aisha ta zo akan rakumi shine anan yake ma'ana cewa ga abinda na aisha Allah ya kara mata yarda ta yi ta hau rakumi ta hau wannan to da ma ta ga dama kiwa za ta hau ta yaki sai jina ali to wannan waka ƙarya ne Abdullahi dan Abbas bai yi ta ba amma sai suka nasabta masa da ita suke yi suke cin mutuncin na Aisha Allah ya kara mata yarda na so mu gama duka hanyoyin gaba daya to amma yanayin lokaci ina ga mu takaita nan in zo sai mu dora mu ci gaba abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'ala wa a'lam